الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شجرنا تقوم شاء أكو ديدي أتكم وتر رمضان من البركة شكرة تدبو دقليه لكم أربعين دقاء تظام تاشي kan aya ta ɗari biyu da uku wadkurullah fi ayyamin ma'adudat kafin nan ina tambayoyin tambayoyinmu assalamu alaikum warahmatullah mai tambaya ta farko muhammad salisu lukman ya ce assalamu alaikum sheikh allah ya saka malam da alkhairi amin shin mace idan jini ya dauke mata da safe za ta kame bakinta ne ko za ta kai azumi idan mace Allah ya kaddara jini ya ɗauke mata da safe in kace da safe bayan ta riga ta wai gari ta yi asubanci da azumin ramadan ko kuma a tana cikin dai jinin to su ɗauke mata da safe to ragowar ranakun kaga babu azumi a kanta domin tana cikin jini kuma ya ɗauke mata kafin rana ta faɗi da haka abin da ya fi kamata gare ta nan ya halatta ta ci abinci dalili babu azumi a kanta ai to amma dai zai fi kyau inda za ta yi intaki ta kame baki saboda gudun kar ta karya zukatan masu azumi ana gani tana cin abinci rana tsaka ba zai dace ba da ɗabi'u na kirki na mumini amma ba ka cewa dole ta yi azumi tun da ba ta gari da azumin ba ta waye gari da jinin al'ada na jinin ya ɗauke mata ne rana tsaka misali sauraka hikimar yin azumi babu ita hikima sauraka kamar da na faɗa in ta ci abincinta a gefe a keɓe to shi kenan amma kar ta ci jama'a na kallo wallahu a'lam wa bihi inda za ta yi imsaki kamar da na faɗa to da Allah zai kasance mata alkhairi gare ta na. mai tambaya ta gaba Aliyu Bage ba sani ba ko na karanta sunan da ya ce assalamu alaikum ya halatta a fitar da zakka daga saving na cooperative society cooperative society shi ne misali kamar kungiyoyin gamayyar haɗin kai kawo kuɗinka in kawo nawa kowa da san shi a yanayi irin wannan inda za ka ce corporate ne haduwa aka yi ito ai akwai mallaka da ake kirwa almalakiya alkhassa individual ownership kowa zai fi sanne gwargwadon abin da yake da shi misali kaddara wani ya ba da dubu hamsin wani dubu hamsin suka tara mutum goma suka tara dubu hamsin hamsin ya kai miliyan ɗaya? mutum goma? eh dubu ɗari biyar hmm. to kaddara sai aka ce mutum ashirin ne suka tara dubu hamsin hamsin a ga miliyan ɗaya kenan hmm. to mu ce mutum ashirin da biyar kaga duk sun kai miliyan ɗaya da wajen dubu ɗari biyar to wannan ne mabalik ya isa zakka an gane hmm. to ma kowannensu a matsayinsu na shi kaɗai ai mallakansa ne domin idan ya ce to ni na ma janye kaso na daga cikin haɗakar bana yi hmm. <laughs> zakka ta samu gibi an gane? kuma ɗaya yana iya mutuwa nan take sai idan dukiyar ta kai a fidda mata zakka ne za a fitar a takaice ne ba za a ce za a fidda zakka bisa la'akari da dukiyar haɗaka ba sai dai a yi la'akari da mallaka kowane mutum ɗaiɗai shi ne kuɗi na ya kai miliyan ɗaya zan fidda zakka kai ma naka an gane hmm. amma idan duk haɗakar gaba ɗaya sun kai a fidda zakka sai wani shi Allah mu wakilta ka je ka fidda mana zakka a matsayin mu na corporate amma dai kowa ya san shi kansa ne ya yi wa da fata an fahimci bayana da kyau hmm. to nan ne zaka ka ke fidda zaka amma ba haka ba abin da shafi dukiyar haɗaka kowa da mallakar kuɗinsa kuma kowa zai iya janyewa lokacin da yake so daga wannan haɗakar sannan wani zai iya mutuwa ya ce a fidda masa kudin saboda haka kowa shi zai fidda zaka a karan kansa wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq ah, sai mai takarda ta gaba kusan tambayoyi ne guda biyu zan haɗe sori guda hmm. shi na farko yake cewa assalamu alaikum Allah ya kara tabbatar da malam da a akan sunna wa iyyakum wa iyyakum wa iyyakum yace shi matashi ne ya haddace alqur'ani shekara tun yana shekara 17 masha Allah yanzu yayi zurfi a karatun soro da na jami'a barakallahu tawfiq inda ake kawo ayoyin qur'ani da surori da lambobin su haka hadisai ma yace abin yana faranta masa rai hmm. Yake to wani hanyoyi zai bi shi ma don ya kai zuwa ga wannan matsayi ba ai ka gama samun mai wahala din da har ka samu har ya ta gaban to ta gaban ta ce ta so ce wannan ita kuma yace dan Allah waɗannan hanyoyi zai bi domin karfin kwakwalwa da kuma samun karfin hadda to dangane da dan uwa na farko da irin baiwar da Allah ya yi mai da yanda kuma yana samun ta goma shi a karatunsa na jami'a da na sauro ina taya ka murna da farin ciki sai dai zan gaya maka irin abin da aka ce al'imamu malik ya gaya ma imamu shafi'i Allah ramshe su gaba ɗaya ita da shi yaro ya sunan kai ce muhammadu bin idris ya ce to ina ganin haske tare da kai fadda da ke ban ganka ba tuko sai ce karka yadda wannan hasken na ubangiji ka gusar da shi da sabon Allah to babbar maganar da zan maka kenan wannan ni'ima da Allah ya maka na haddace littafin Allah da kuma ta goma shi da kace kake samu a cikin karatu yi ƙoƙari ka ƙara gode ma Allah kan wannan ni'ima wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la shadid amma dangane da eh, da kake cewa nakan janyo aya na faɗi lambar aya da lambar hadisi wannan kuma wani jud ne fardi sa dora maka ne kawai ai ba dole bane amma da yake kowane hadisi dama da lambar sa kowace aya da lamba ta ta wannan kwarai ƙarin alkhairi ne saboda sauƙa mutum kaiwa ga abin da aka ba shi na ‘yar manoniya saboda suka ce duk wanda ya maka ishara zuwa ga masdari ya hutar da kai wai man asnadaka faqad hammalaka man asnadaka faqad hammalaka duk wanda ya maka isnadi tare da hadisi ake ne ito amma duk ɗaya ne wanda ya maka ishara zuwa ga inda na ɗauko kaza ya riga ya dora maka nauyin sai ka je ka binciko hanyar da ake bi shi ne kawai ka dora ma kanka ka iya kawai in kana so kuma da yake wani dalili ya samu mun yi zaman kudu to mun samu kanmu a wani yanayi a baya wajejen 1986 87 88 a kudancin Najeriya a irin su Port Harcourt da yankin Ogoni da yankin Chekiri da waye da sauransu larura ta sa in muka haɗu da fastoci za ka iska fasto zai ja maka bible chapter ka za ka za ka to wannan sai tilasta mana ah to ai ma in chapter ce ba ku bi mu chaptoci ba ai mm. saboda ka sai mu ci to qur'ani chapter ka sura kaza ni wannan mabudi na kenan misali wanda ya fada haka la'alla idan baka samu kanka a wannan yanayi ba ila zai maka ainihin wahala amma inda za ka ɗauko abu ne mai sauƙi a matsayinka na alarama misali ka ɗauka ƙur'ani na da surori nawa ɗari da sha hudu to ka fara da gomiya gomiya wace tura ta goma tura ta goma ƙorani tura ta yunus sai ka fara da goma goma wace su tura ta ashirin tsaha Ka talatin rum Ka arba'in ghafir ta hamsin qaf ta sittin mumtahana ta saba'in na'am haka za ka ji har ta tamanin har ta tasa'in misali lawa kusurmu ta ɗari daidai wal'adiyar ɗari da goma ulhuwa da sha ɗaya da rabin falon da sha biyu ta haka idan ka ɗauko wannan zubi ɗin sannan sai ka koma bakara ka ce to bakara tana da ayoyi nawa mai tun da tamanin da shida misali lantana albir aya ta nawa ce 177 misali ka ɗauki irin wannan tsarin haka za ka bi sannan ka dinga yadda kake haddace ayar abin sura ka kuma haddace lambar aya ɗin sannan kuma rubutawa to haka shi ma ainihin hadisi za ka koma cikin littattafan da suke da alfaharis musamman farsa irin na zamani da sukan ba da wato lambar hadisi da inda aka ɗauko da darajarsa musamman ga manhajoji da yawa application yau a intanet masu irin wannan tsari za ka ɗan taɓa ainihin zirra ne kawai tsari tar ta fito maka hadisan gaba ɗaya ya baka lambar da chapter da kuma ainihin kowane malami wa ya fito da hadisin a ciki so ni'imar ilimi masha Allah ta yawaita a yau muna da roƙo Allah ya sa mu ci amfanin wannan baiwar ya sa mu kuma iyan da Allah ta'ala yake so amma dangane da wanda yake maganar ah, samun kwarin ƙwaƙwalwa, ƙwarin hadda ai ina sauraron wani jawabi mai kama da wannan da ɗaya daga cikin mai maharin matashin nan wato a duktur eh, yasir ah, yasir wani ne? Hmm, yasir sunansa na juna ya dan kwanta min kirarin shi yake cewa sun tambayi ɗaya daga cikin malaman da suka yi karatun Qur'ani a wurinsu a sheikh Al-Akhdar yace babu wata dabara kawai ba wani magani da zaka sha kawai abin da ke taimaka ma ƙwarin hadda naci naci saboda ka naci ka ɗauko aya ɗaya ka dage ka maimaita ka yi amfani da ka'idar ma ta karrara ta karrara duk abin da ya maimaitu wallahi zai zo to ka ɗauki wannan ka'idar misali ka ɗauki bakara kafin ramadan ya wuce kullum ka karanta kullum ka karanta ta ka sauke ta za ta zauna musamman kuma da asubahi akwai wani tsari na an ce shanaƙifa mutanen ah, mauritania suna ƙoƙarin haddace mutum na ilimi wani lokaci aka ce da safe saboda ƙwaƙwalwa a lokacin ta tasgare-gare ba ta da cakuɗaɗɗeniyar duniya cikin a lokaci su da ka sa karatu idan ka yi ka sake ka maimaita sannan ka rubutu to da idan Allah wannan zai taimake ka wajen rike ilimi Allah ya dace da mu gaba ɗaya ya sa mu dace ya mana muwafaka to za mu je ga aya ta ɗari biyu da uku kamar da zara ikra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد هنا تكين جئر بياني كان أيكن حجي من جسم دقفتن الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسلق ولا جدالة الحج mun ji inda aka karkato inda Allah ta'ala ya gaya mana summa da afadan nas da kuma irin abubuwa na bayanai da suka gabata a baya wanda cikin ku ya gamu da wato cuta a kansa zai iya aski saboda kurji kamar da Ka'ab ibn Uzrayi amma kuma ya bada fidya duk bayanai kan yadda ya kamata aikin hajji gudana to yanzu sai Allah ta'ala ce wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat ku ambaci Allah a wasu kwanaki ididdigaggo kwanakin nan biyu ne akwai ma'lumat akwai ma'adudat kwanaki su sune ayyamut tashriq kwanakin da ake yin yanka ranar goma ga wata sha ɗaya sha biyu har zuwa sha uku ko wato kwana uku ke ma'lumat ke amma ma'adudat kuma sune wato ayyamu mina ina bayan an riga an ƙara aikin hajji an yi tsawaful ifada sai Allah ya ce to ku ambaci Allah a cikin kwanaki ma'adudatin lasabtattu ƙididdigaggu ƙirgaggu ma'aduda da zaran an yi tsawaful ifada to a wannan lokaci ake son dukkanin alhaji ya koma mina ya je ayyamu mina to wannan zaman da ake yi amina ana kwana uku ga wanda yake so ya yi ta akhiri ga wanda yake so ya gaggawa kowa to shi babu laifi bayan kwana biyu ya bar filin mina sunna ita ce ranar goma ga babban sallah a ranar da alhazai ke zuwa su yi zuga su yi tsawakul ifaba karka bari rana ta faɗi maka a makka ana son biyan da za ka koma don ka je ka kwana annan tare da in dalili ya sa rana ta faɗi baka koma ba babu komai a kan amma a kulka bari alfijir ya riske ka na ranar da ke sai a je a zauna amina muna ba da shawara mutum ya je ya zauna a masallacin sai da ke mina da ya tabbata a ruwaya annabawa saba'in sun yi sallah a masallaci masallaci ne na ainihin matafiya har ma'aikatar ashe'un islamiyya wizara ta kama turo malamai shi kansa limamin za ka iske sallar ƙasar da yake yi sauraka mutum ko dai je tantinsa a hema to wannan zaman da ake yi a mina na kwana biyu ga masu ta'ajiri ko kwana uku ga masu ta'akhiri shine Allah ke nufi ana wazkurullah ku ambaci Allah fi ayyamin ma'dudat a kwanaki ke diddigaggu nawa ga watan kenan idan aka koma ranar goma ga wata gobe sha ɗaya ga wata an samu kwana ɗaya sha biyu ga wata an samu kwana biyu to wanda ke son ya fita a kwana ta biyu kafin faduwar rana ya kamata in kuwa ta faɗi su sai ka sake ƙarawa zuwa wani A raftun ba a fita a je a yi jifa a waɗannan kwanaki za a je a yi jifan jamra ne guda uku jamra ta farko da tsakuwa bakwai da jamra ta tsakiya alwusta da tsakon kwani bakwai sannan jamra ta ƙarshe sauraka a wannan rana ta farko za ka tafi da tsakon kwani bakwai sau uku ashirin da ɗaya su za ka jifa da su in kai jifa a wannan kai addu'a idan kai jifa a nan ka in kai na ƙarshen ba za ka tsaya ba an gane ko kuma za ka riƙe wannan dutsen ne ka ce Allahu akbar kai jifa kuskure ne kuma bid'a ne masu cewa idan ka tattara duwatsun nan sai ka tara a cikin wata yar tsumma ka wanke eh, duwatsu ka fesa musu dare wannan ba su lokaci wata to washe gari sai ka je to ba a zuwa wannan jifa ce bayan zawa mu nisancin abu da son zuciya akwai da yawa sun sanyin safe babu wani uzuri babu dalilin komai ɗan uwa ka kashe kuɗi ka je ka yi ibada bin son zuciyarka kana iya zuwa ka je ka yi mai iyaye jifa in sun tsufa tunda ko dawafi ne ma kana iya ɗauka babarka a baya aka faɗa ka yi dawafi da ita an ce abdullahi ɗan umar ya ga wani mutum yana kewaye ka'aba da mahaifiyarsa ya ɗauke ta a baya ya ce yabna umar ba ka gani na sauke haƙƙin mahaifiyata sai ce ina aiko numfashin naƙuda ɗaya da ta yi ma'ana baka kai abin da za ka biya ta haƙƙin wahalar ce da ke tamaki aka ce ta saboda me ya ce li'annaka ko li'annaha kana takhdimuka wa anta saghir fatatamanna laka albaqa saboda kai kana yaro tana maka hidima tana fata ka rayu ne kai ko yanzu ka ta tsufa kana mata hidima wata tamanna lahal kana masa buri ta tsare tunda kakan yi mutane Allah ya samu rabu da su lafiya ne kake nufi wannan magana in saha hadal khabar wannan ya nuna maka wato ainihin <clears throat> yanda eh, uwa ko iyaye ana iya matsawa fi da su idan ba a nan ban nan akwai kekuna ma akwai kekuna na al-muqadun wanda ba za su iya tafiya ba ga sunan eh, hukumar kula da haramin makka da madina ƙarƙashin a shekar doktor professor abraman sudai shizahullah sun tanada kawai shi ke na ɗora mutum a kujera da za ga zarata majiya ƙarfi 'yan afirka da tsaronsu su kewaya da kai ka biya su haramtun? to da haka Allah ce ku ambaci Allah a kwanaki ƙididdigaggu faman ta'ajjala fi yau mai duk wanda ya gaggawa ya bar filin mina a cikin kwanaki biyu na bayani eh. ba shi da laifi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi amma wanda ya jinkiri har kwana uku ba laifi a kansa dukkaninsu an koye laifi wanda ya ta'ajili babu laifi wanda ya ta'akhiri shi ma babu laifi amma ta ce limanin taƙa ga wanda ya tsoraci Allah to ga wanda ya tsoraci Allah nan ya takaita ne ga wanda ya ta'khiri sun ce a ah, hashi ma wanda ya ajilin in ba wani son zuciya bane a ah, sun da aboki na zai tafi kai barin tafi kenan kana da matsala a niyya a ah, ni na yadda Allah ne ya min ya hore min ya bani dama kuma ina da takura misali yana da jama'a da zai tafi da su ya je maka da wuri akwai uzuri ko yana da appointment wajen ganin wani likita misali almuhim a sa tsoron Allah wattakullah ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani annakum ilaihi tushirun ku dinnan zuwa ga Allah tushiruna ake tayar da ku shine tushir ko kace ake tara ku saboda tayarwa daban tarawa daban an gane bayan fitowa daga kabari wannan fitar ana kiransa an nushur wa ilaihin nushur a tattara mu kuma a filin tashin kiyama saboda ba da sakamakon aiki ana kiransa mai alhashar Allahu akbar to da haka wanda ya ta'khiri babu laifi wanda yayi abin nan babu laifi sai abin da zai baka mamaki sai ka iske hukumomin yani jami'an da ke kula da tanti tanti amina abin ya zama kamar jiki ana kwana biyu sai ga malam zana ta koran mutane ko fita yalla yalla Allah ya ce wanda ya jinkiri babu ne me yasa ba za ku yi tanadi ga duk wanda zai ta akhire ta akhire tunda annabi ta akhire wanda ke son yayi ta ajili ya fita bayan kwana biyu ba shi da laifi amma kar ka mance a waɗanda suke son su yi jinkiri har kwana uku to ka basu ma amma sai ka iska wurin malam wayan kamar kai ka ce kwana kamar Allah Allah kai ka ce mutane sun kosa ne kamar azurta su aka yi ya ake ka taho wannan wuri neman rahama da albarka da tarin zunubai da lodi-lodi na bukatu zuwa ga ubangiji mene ne naka na gaggawa Ewa, eh, wa kana insanu ajula an halittu mutum mai yawan gaggawa ne Allah samu da ce amin wa minan cikin mutane akwai man yu'jibuka qawluhu fil hayatid duniya. wannan bayani kuma kan halayen mutane tare da dalilin saukar ayar amma kuma abin la'akari gamewar hukunci a fayyace mana hali irin na ɗan adam cikin mutane akwai wanda yujibu ka qawluhu fil hayatid duniya. zancen sa kan rayuwar duniya sai ganshi baki rawwaro sai baka mamaki wajen zance kamar da gaske wa yushhidu Allah fi kalbi. amma yana shaidantar da Allah kan abin da ke zuciyarsa ƙarya yake huwa alajul khisan mafi tsananin kusuma ne wajen yakar gaskiya wannan hali ne ake gaya mana na wasu daga cikin mutane Allah ka sanya mu cikinsu waɗanda a duniya za ka ji su raurau suna iya ma kama aya ƙur'ani su murɗe ta zinta dace da bukatarsu na duniya zuciyarsa kuwa cike take da gaba da addini ɗin to cikin mutane ana samun su haka wa iza tawalla irin waɗannan mutane in ya ba da baya in ya juya zai tafi harkar duniya sa'afi lardi sai dinga kai kawo a bayan ƙasa si da fiya ƙarshe ya dinga ɓanna a bayan ƙasar bayan kuma Allah hana fasadi ya ce wala tufsidu fi lardi ba'da islahiha kar ku yi ɓanna a bayan ƙasa bayan an riga an gyara ta wa yuhlikal harsa wa nasl ya dinga ɓannatar da amfanin gona da kuma tsatso wallahu la yuhibbul fasad alhali Allah baya son fasadi haddama masu ainihin fasadi وإذا قيل, وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد وإذا قيل له اتق الله إن أكثر الشيء كذب ورح الله منا مئر وانا هالي أخذته العزة بالإثم سيجر من كي يتيمن sai ya ji ya fi ƙarfin a ce da shi ya ji tsoron Allah shi ne sai ka iska izza buwaya da buroƙoƙo sai ta cafke shi bisa kuma sabon Allah da laifi to fa hasbuhu jahannam jahannama ai ta ishe shi wala bi isal mihattir da shimfiɗa in jahannama ta kasance ita ce abinda za a shimfiɗa mutum ya kwanta nas'alullahi salamata wal afiya wannan fayyace mana ɗabi'u ne na wasu da halaye yanzu aka ce da mutum ka ji tsoron Allah wanda yake da ka ittaqilla ai gyara kayan ka baya zaman towa me soke mu ruba ya soke ne wani ji tsoron Allah tare da ya danganta ga yanda aka ce da wani ji tsoron Allah akwai wanda in ka gaya masa izgilanci kuma ake ai kwarai kuwa ga mutum saliye abu wanda yake ba shi kake ka ji tsoron Allah sai mu ce ka ai kai kila rashin tsoron Allah yasa ka faɗa ka amma ba haka ba faɗin kalma kalma ce mai daraja mai izza muhimmi mutumin kirki aka ce ji tsoron Allah sai ka ce na gode da nasiha dai sai dai kai mai faɗa mai tsoron Allah ne kai koko fasiki ne kai ma mujrimi arabtum saboda haka mumini ba a ce ji tsoron Allah ya kasance ya damu ko da mai faɗan ƙarya yake sai ka ce na gode da kisan da ka ba ni laita ka kai ma ka zama ka kai. aya ce gaba ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد أي بريمكم إذا القرآن يجي مكة مكان بلبا كي هنيز سيشل قاكم أنا كيركي مزكا ما هنيز إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تسحب الأرض فتردى مع الربي عن المرء لا تسأل وصل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي فكفن تزال لكي ومن الناس سكم متاني أقوي من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله وانك سيد دارن سدني من يد الله يشري أيوة يشتري يشري دقاء الإشراء يشتري فو دقاء المبيئة سيوه kalli lugal arabiya cikin mutane akwai wanda ke sayar da maran shi ibtiga hadha maf'ulun li ajlihi dan neman yardan ubangiji marbatillah yardan Allah ita ce mafi girman abin da bawa zai bada komai dan ya same ta saboda in aka ce radiyallahu anka Allah ya da kai to ai ka kare cin riba a rayuwa wallahu ra'ufun bil ibad Allah lalle ra'uf mai wato ainihin tausayi da jin kai ne da bayinsa Allahumma marfa Allahumma mar'af bina na'am يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين شكرا فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم يا أيها الذين آمنوا wannan kira يا أيها الذين آمنوا kira na ubangiji في إيري إيري akwai kira na ubangiji na mutuntawa suna kiransa ne da'ul mahamada kira na Allah ya mutunta ka misali nan saboda ya kira bayansa da suna na imani isha zai na amanu wannan mutuntawa ne ko akwai kuma ainihin kira na bayi su kaskanta zuwa gare shi ya ibadi fattaqun ya ku bayina sun ba ce da ke bawon Allah ba a ce da ke bawon wa duk lokacin da aka danganta ta zuwa ga wani gabota an ci mutuncin na kace ya kai bawon kuɗi hmm. ya tsufa ne ko yabo ne amma ya bawon Allah sai ce alhamdulillah to wannan ana kira da'ul mahamada hmm. akwai kuma ni Da'ul mazamma kira amma na wulakanci ne ya yi wallazi na kafaru hmm. Allah bai faɗa ba? Ya faɗa. Allah zai ne kafaro za ta a tazir yau. Sai ya kira su da mummunan suna saboda sun yi ne. Wannan kiran aina bin. Akwai kuma kira wanda ke nuna dangantaka ne. Ya bani Isra'il. Ina ya an kira su ne an danganta su da kakansu. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin. An danganta mu zuwa kakamu annabi Adam. Akwai kuma kiran da ba yabo ba suka ciki. ya ayyuhan nas ya ku mutane to me su kan ciki to ba su din bane kawai dai a kira ku ne ana son a nuna sakon ya game kowa da kowa to duk cikin waɗannan aji aji na kira wanne muka fi so ne lafina amanu shi yasa ɗaya daga cikin sahabbai dan matso da ke cewa cikin abin da nake cewa yace in ka ji Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu to a'irhu sam'aka fa inna rabbaka wa malikaka wa khaliqaka yunadika wala yunadika illa imali amuraka fa atamir aw liyanhaka fantahi ka ara ma Allah kunninka dan mamallakinka yana kiranka da ɗayan biyu ko dai zai umarce ka to ka umartu ko zai hane ka to ka hanu to anan ku ji kiran ya ku waɗanda suka yi imani sai ce udhulu fi silmi kafatan udhulu ku shiga cikin asilmi musulunci gaba daya mana an zake musulunci musulunci gaba daya kawai arabtum asilmi Alislam? kenan kuskure ne mutum ya zamanto waye ya ta summan lazina amanu summan lazina kafa lalalala innan lazina amanu summa kafaru summa amanu ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله يغفر لهم ولا ليدهم سبيلا to kaga musuluncin munafikai ke shi musulmi ya shiga musulunci ne gaba daya ta cokan tsundum ba magana cewa wai akwai abin da za ka yi lokaci ne na Allah wannan kuma lokaci ne naka na kanka wannan falsafa ce ta kafirai duk musulmin da a dalilin wai ko karatun boko ko wayewa yana da wani lokaci nashi har zai ce idan abu yana da daɗi a gare ka ko ya haramta in dai ƙarshe akwai samun daɗi to kamance da magana haramci harka iska suna aiki da wata ƙa'ida mummuna wai the end justifies the means al-ghayatu tubarrirul wasila wai in dai a ƙarshe in kai abu in dai za ka ji daɗi ba za a kama ka ba za a kunyata ba to manta da magana Allah ya haramta kawai wannan ba musulunci ba ne mm. kuma duk musulmin da ya kuskura ya rudu da wannan to ba musulunci ba don ya sani kafin ya mutu ya zalunci shi. ka'idar ubangiji ya ayyuhal ladina amanu dkhulu fi silmi kafa. ya ke me sa hijabi in zaki je islamiyya amma lokacin biki da burede ki ci a gwargwaro an gane ko saboda nuna ma duniya ado bai shiga musulunci gaba ɗaya ba an bani labarin wai wani laksara ne a jami'a subhanallah wani yaro ya ce da shi sa da Allah ka dubi girman Allah ka tunce kai ni ba aikin Allah nake ba aikin jami'a ne kuma ba ni mamaki ce wallahi har da wannan sa dangalale da gemu nace to mugu ne mai wadari ne musulmiya ne dama akwai musulmi akwai musulmusul akwai musulsulsulsul akwai musulmiya musulmin riga ne cikin waɗanda yi haɗi ƙunan Allah wallazi na amanu ne me ya zaɓi me ya kawo wannan magana magana aikin jami'ar wa a'udhu billah alamin jami'a nagartacce ai musulunci shi ne jagoran sai to irin wannan Allah ya tsare mu ya kare mu ku shiga cikin musulunci gaba ɗaya. a kasuwanci a sassaka a girtanci a ɗalibci a karatu a komai udkhulu fi silmi kafa ku shiga cikin musulunci gaba daya arabtum wala tattabi'u shaitan to nan <clears throat> abubuwa nawa ne dama na ce idan Allah ya kira mu to zai bada umarni ya bada umarni da ya ce mai udkhulu fi silmi kafa ya kuma yi hani eh, sai ce wala tattabi'u <clears throat> saboda ba zai yi ka shiga musulunci gaba ɗaya ba baka juya ma shedan baya ba to kar ku bi hanyoyi na shedan tun daga wasu waswasi da kawata maka haram da abin da ya kama da haka sai ya allala wannan hani yace innahu lakum shi fa shedan gare ku aduwun sai da ta ma aduwancin abokin gaba ne karara siri falo baya boyewa shedan wallahi babban abokin gaban mutum ne ina karanta wani labari wani mutum ya zo zai yi sallah sai ya jingina da bango bangon a jikin masallaci ne ashe bangon ya rarake a ƙasa bangon yana gab da ya rifto ya fada kan duk wanda ya jingina da shi shi ko mutumin ya jingina da bangon ne yana jiran lokacin sallah iblis da ya zo sai ma abin wata irin dirasa maidaniya field work sai ga lalle mutumin nan in ya kyale shi akwai wata kilanci da yiwuwar wannan ginin ya faɗo masa kuma sallah yake soyi sai shi ɗan ya gato a yi hasarar shi saboda idan ginin ya faɗo masa tun da jiran sallah yake akwai yiwuwar Allah ba shi shahada shi kuma ya hasarar shi su ce da shi tashi bawan Allah ƙun fa salli ƙun tashi kai sallah lokaci ya yi mutumin da ya firgici kai Allah ya saka maka ce kafa gode min bana bukatar ta taka ni in tashe ka kai sallar ita ce riba ta yi saboda in na bari akwai wata kilanci da yiwuwar kila ka samu shi ne hasarar ka yanzu da kafanci ga hadari in ka koma ka mutu sai mutuwar banza zan kamo ka nan gaba ka shiga je kai sallah inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hibbahu liyakunu min ashabis Allah ka tsare mu da shirin wannan mugu amin ka kare mu fa in zalaltum idan kuwa kuka yi talabebiya ma'ana kuka bari kuka yi zamiya kuka taka dafara akan siminti irin na barin hanyar alkhairi min ba'di ma ja'atkumul bayyinat bayan hujjoji sun je gare ku fa'ala moto ku sani an Allah cewa shi fa Allah azizun mabuwayi ne gagara misali buwayi hakimin kuma gwani ne Allah yana da izza yana da hikima don mutum yana da izza babu hikima sai ka izza ba ta da kyau yana da izza ta mulki amma ba shi da hikima ya zai ko kuma yana da hikima ga ilimi amma ba shi da ainihin power da zai to Allah ta'ala ya tara makanta wannan a mafi cikar yanayi Allah شيني azizun mabuwayi hakimun kuma gwani na'am هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام yau mutane ne suke jira fiye da Allah ya zo musu ranar sakamako a cikin wato tarin inuwoyi na daga gajimare a yanayin da ya dace da sifarsa. al-sunna idan ubangiji ya ambaci sifa wanda yake abu ne wanda ya shafi sifofi nashi da baka san kaifiya da yanayin ba ba ka da dalilin ka ce za ka yi wani ta'afili wai saboda gudun tashbihi wannan tsari ne irin na yan bid'a yan at ishari fi ishara kaza kaza misali har ka iske suna da wata ƙa'ida, wai hmm, wa kullum nassin auha matashbiha awilhu aw fawduhu wa tanziha wai dukkanin nassi da ya nuna tashbihi ko ba kai masa tawili kawai ko kai tafwid kace ni ban sani ba warum tanziya saboda ka samu tanziyi wannan da ka samu tafsirai irin tafsirin al'imam al'alusi alhaji ƙaishi ruhul ma'ani cike ke da irin wannan misali a tafsirin isa ishari albatul da sauransu ina faɗin wannan domin ɗalibin ilimi ɗalibin hadisi ya tsallaka tafan tafsiri da zai dinga ainihin mutsala ba abin da mutane suke jira illa Allah ya zo musu nan Allah ya tabbatar maka da zuwa zuwan kamar ya Allahu alam amanna bi anna ya ya'ti ala kayfiyat la na'lamuha ayoyin sifofi ku zartar da su yadda suke ba ka da takyifi babu tashbihi an gane ku ko da wani da kai mushabbihi ne sai ka ce ka kuma mu'attili ne ko kana ta ne Allah ya kira kan shi da abu ka ce a Allah bai iya ba ke ko waje a rabuka a hukuncin ubangijinka ya zo Allah bai san larabcin da zai faɗa ijazin sai kai a antum a'lam amillah arabtum ko da ka ba abin da mutane ke zarafa ce Allah ya zo musu ranar fasulul qada fi zulal min al-ghamam cikin inuwoyi na gajimare irin na sanakun fayakun wal mala'ika tare da mala'iku su zo saboda ainihin ba da sakamako kowa ya ga sakamakon aikinsa wa Amro amru a wannan rana an yanki al'amari khalas فريق في الجنة الله تكامل تكينسو وفريق في السعير أنا قاعد قاينك الأمر وإلى الله ترجع الأمور الأمر دق زواج الله أكي ما يدسو آية كذبا سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب قل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة يوك كم بي بنو إسرائيل منا يا رسول الله يسو كم يوصونوني سكتي كم خبرية أو نوني مكباسو wato aya ko daga cikin ayoyinmu na fili karara mun ba su ayoyi da ke tabbatar da bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayoyi iri-iri amma suka juya baya to ka sani wa man yubaddil ni'mat duk wanda ya musanya ya canza ni'imar Allah min ba'di ma ja'athu bayan ta zo mai fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne زين للذين كفروا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب زين للذين كفروا الحياة الدنيا أن كواتا ودن بسك كافر شيء rayuwar duniya kalli wannan magana zuyina lillazi na kafarun hayatun duniya da aka ita suka sani kafirai an kawata musu duniya ba kwa ganin komai in ba ita ba a ji daɗi a gwangwaje a more a holi, shi nan kawai an gane? Mm. to kai mumini fa sai Allah ce wa yaskharuna min allazina amanu suna izgilanci ga waɗanda suka yi imani har ka ji ana cewa ku kenan kullum riko da addini hmm? madadin ku fahimci ana karni na ashirin da ɗaya zamanin wayewar ɗan adam zamanin da aka ci gaba zamanin da aka ce duniyar wata har akwai masu tunanin addini lokaci ya yi a shige shi gefe har akwai shaidanin da suka bayyana suna cewa god is dead Eh, ku ji wannan da kyau musamman ga ɗaliban da ke jami'o'i masu fita karatu suka waje don gwargwado mun zaga duniya mun ga irin wannan balahira da ke faruwa yaƙar addini amma su suna riƙe nasu ba Ka kasan da wannan yawwa a wata ƙabila ana kiranta amish bari ba ku misali mutanen nan ana kiransu amish amerikawa ne suna nan a fitattun jihohi kamar biyar ko ke da aka amerika suna jihar pennsylvania suna ainihin jihar indiana suna nan a cikin ainihin wato jihar uh, ohio an gane ko suna nan da yawa na taba bi ainihin unguwarsu daga birnin new york wataran zan tafi pennsylvania to da yake ta mota muka bi doguwar tafiya da ka zo ƙauyensu za ga an rubuta maka wato mutanen ba hawan mota sam ba ruwansu da talabijin ba su amfani da waya a amerika kuma a amerika sunansu amish ko cikin google ka shiga amish in ce su sam ba ruwansu da duniyan nan kazanta ce suna ainihin bin wani fitaccen malamin coci ne na karni karni goma sha biyar jacob jacobins asalinsu jamusawa ne turancinsu yana da wato gaure da wani nau'i na ainihin wato germanic language to ta unguwarsu ne na bi ganin kwakwaf da ka zo unguwar sai dai ka ga keken dawaki kawai keke suke hawa kuma za a ga matansu da shiga yadda ka san su yaro in ya kai shekara sha takwas dole ya aure kun sai ya bar mu in ko baya so tun da america ce to yayi bankwana da al'umma ya zo a tara manya to ni fa ba zan bi wannan tsarin naku ba zan shiga cikin gari kuma sai a yi sallama da shi kuma america tana mutunta su sam ba ta kyamarsu noma suke yi gibi su rike addininsu da mutu sace a ah, kaga shigantaka suna aurar da 'yansu a sha takwas amma kuke zagin mu mm. wallahi abin da bin mamaki ƙabilar amish kenan in suka yi aure ba da a saki ba kin zo kenan da bin mamaki kuma sun suna haka ne akan wai suna bin asalin karantarwar coci ta asali a suna nan a wannan yanki da na gaya ba sa zuwa jami'oi na america ba su zaɓe kuma ana mutunta 'yancinsu na 'yan ƙasa ba wani magana kowai an hana mutum ɗan adam disenfranchisement disenfranchisement ba su da wannan wani turanci ne wannan wai an hana ka damar ainihin zaɓe ta su sun ce da tagutanci ne a ina su fahimta abin da ke ta laifin ne ana kara mutunci suka taɓa su ka gani to amma inda musulunci ne ke da wannan wayo ci baya ne barbarism ne backwardness ne Ka kaji turanci iri-iri ko daga yana turanci ya fito o oh, irin da shaɗan a ɗauzubillah to Allah ta baraka wa ta'ala ya ce an ƙawata ma waɗanda suka kafirce rayuwar duniyan nan wa yaskharuna min allazina amanu suna yin izgilanci da waɗanda ainihin suka yi imani to shi yasa mumini ka yi wa ɗan uwanka mumini izgilanci ai hagan shi ya wani barge mu kamar ɗan bunsuru musulmi ce wannan magana Allah sai ka halaka sai ka zama kafiri ka je ka dingila dokar mai shirin tsallake wuta addinin kake masa izgilanci kin je kin sa hijabi ai saboda muni ne ai alaman ki fito a kakkaran jikin akwai musulmin da ke kiran kansu musulmi suna irin wannan aiki irin na kafirai ɗan da kafirai to Allah ya kiyashe Allah ya kare mu ya tsare mana imanin mu zuyina lil na kafaru maimaita an kawata makafirai rayuwar duniya wa yaskharuna suna yin izgilanci min alladhina amanu ga waɗanda suka yi imani wallazina taqaw fawqahum yawm alqiyam waɗanda suka ji tsoron Allah amma suna saman tsoron tashin alqiyam kiyama za ta zo da gani ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان شغال الإنسان خذولا كافر يتشيزا ياتا حيث لا تنفع الندامة توكر مسلمي كزمن توكر والله يرزق من يشاء بغير حساب Allah yana azurta waɗanda yake so ko ka ce wanda yake so man da sha Allah ka azurta bi gairi hisab yau ba tare da wani adadi ba sai ya tuɗaɗo ya hambuɗo ya anta yau ya maka indororon dukiya babu lissafi Allah ke mai kyauta da ƙari mm. to Allah ka bamu arzikin ka wanda babu iyaka in ka babu ka bamu zuciyar ciyar da dukiya alam nahwi alladhi yurdika anna ya rabbal alamin ɗan wa masu girma Allah ya kara mana albarka cikin Qur'ani muna tawassuli da irin wannan majalisi Allah ka kawo mana sauki dukkanin cuta Allah ka raba mu da ita rabbal alamin Allah ka haɓaka arzikin ƙasarmu da garinmu da dukkanin ƙasashen musulmi waɗanda suka koma zuwa ga Allah da imani Allah ka ji kansu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh